A Nijar akwai rukunin kabilu kusan goma da ke zaune tare cikin lumana sakamakon auratayya tsakanin kabilun. A 'yan shekarun da suka gabata kabilu kaɗan ne ke yarda su yi aure tsakanin su, kamar yadda Madam Yashi Dogo ma'abuciyar wasannin al'adu ta bayyana. harman kabilu da ana tsoron juna to da aka yi haka nan mutan can wajenmu da muka ji suna faɗi manya sai aka samu gamuwa hankali to wannan kuma sai ya kawo ƙamna da zumunta a tsakanin juna saboda ko da hulani sun zo su yi wata rigima an ce wallahi ga al'uwarku na a gidan wani babarbare ne sai ka ga sun yi sanyi ba a yi sai ka gani faɗa ya ƙare ko da tashin hankali ne ya zo sai a yi sanyi. haka kuma auren kabilu garkuwa ne daga rashin fahimtar juna tsakanin kabilu daban-daban na nijar saboda haka da wuya ka ga rikici tsakanin al'ummomi masanin zamantakewar al'umma sani yahaya juna ya yi ƙarin bayani. idan mutum ya aure ya wani shi ma kenan ya zama ɗansa idan ka aure ya wata kabila kenan mutum ya amince ya zama tamkar wannan kabila wanda hakan yana kawo kusancin zamantakewa da ke ba da damar samun fahimtar juna wannan ma shine silar wasan da bastaka zali ba'adara yar asalin yankin adar jihar tawa wadda ke auren dan kabilar kanuri dan asalin jihar difa yau shekaru 27 kenan ta yi bayani gani da alherin da aurenta ya janyo mata gaskiya an samu amfani ciki tunda mun zamna da su na koyi turaren wuta su burabuskon su kunun alkama kunun shinkafa da nono nan da suke abincinsu na bare-bare. Mun iya yin gurasa da miya. Gaskiya an samu amfani balle turaren wuta ma da na samu na maida shi ta An samu amfani zama da bare-bare kai an ƙaru sosai. A Nijar saboda alakar da ke tsakanin al'ummomi da al'adu daban-daban ko da an samu rashin fahimta tsakanin ma'aurata nan take ake daidaita komi ta hanyar wasan tabbastaka.